sunana nasir makeup nasir ai nasir menene ne aidin ai idris kenan <laughs> ake ah, nasir makeup kenan ake cewa eh sunan na da ake sa a fim yawanci suna da yawa fim din da ne kwalliya wani za ga an sa nasir makeup kawai eh. wani kuma za a sa nasir makeup to ya aka yi ka tsinduma ga harka ta makeup ga ka namiji eh to gaskiya abin da isa ina ganin tun ina karami irin abu ne wanda ya zama kamar dama abin da ya kamata ma ne kenan saboda tun a makaranta irin zane-zane ina yin irin zane art drawing da wasu abubuwa da kuma zan ga wani abu kamar na ga mutum da zai ina son dai na ga na gyara mutum ko na gan shi dan gaye in bangaren kwalliya ne kuma idan mutum yana son barin gashi ko wani abu ina so na ga ya gyara gashin nasa ya zama ya yi kyau da sauransu kamar to irin wannan abubuwan ne dan shigo kuma kanu sai ga ya kamata a ce tun daga abin da zuciya ta ma take ra'ayi so ne hakan shine daidai sai isa na tsunduma yaushe ka shigo kanihud din eh to gaskiya kanihud na shigo da tun ina karami don lokacin na shigo ne wajen 97 98 amma lokacin gaskiya eh misali a ne muke ai ba eh. kamar tun da yanzu misali na ya aure da iyali da yara ma aikin gaba za a ce dai mutum eh. har yanzu eh amma a lokacin gaskiya ba makeup na fari ba ku irin su abokai na su nura mado mm. eh, da irin wannan da bishin ya ga sai ya kai ni muka haɗu da su a sabon titi da sauransu a wancan lokacin me kake yi a wancan lokacin gaskiya dai ina karatu ne sai kuma mun tare daga makaranta sai dan jigun saboda ina sha'awar fim saboda yawan kallon indiya sai ya bani damar sha'awar san ne hausa fim kafin makeup kai wani abu ko ko makeup gaskiya ban yi ba da dai acting na so na yi farko na fara shi yasa ma na fara bin su dan a lokacin su ne yara ina ganin ma yaro ne abin da suke a fim ya burge ni zama aboki na muna irin in zai je location na raka shi da sauransu aka kuma sai na haɗe da wani tahir ai tahir shi kuma kwalliya yake yi to shi ne ba da bani shawarar ma ga abin da ya kamata gaskiya kada in ce zan fara acting yana da kyau na koyi wata sana'a a ciki kafin na fara fim idan na koyi sana'a ina yi ina yi din za a iya ce min nasir ga wani sin babu wanda zai kai kamata ka zo kai haka haka haka za ka goge ma ba kai tsaye ka shiga ba da sauransu to na ji daɗi domin shawara da ya bani so sai na fara bin sa na fara koyan makeup a gunsa dai na fara koya gaskiya shi ya fara nuna min ga yadda ake ga yadda za idan shine mai gida na bangaren kullum ya kake gane ka san kalolin hododin kala kala ne mm, ya kake gane hodar da za ta hau kan mutum eh ai duba da yanayi ne ita fauda kalarta ita ai a kalar ta ma ta nan kamar kalar fata ce idan mace fara ce ko namiji ko da ke normally shi namiji a ko light kwalliya ake ba a sa masa huda irin a gai sai ya gan shi yayi furdi sai ya ga kamar mace amma idan kadan aka yi masa kilinza aka goggoge fuskan sa da ana goge fuskar eh akwai kilinza kala kala ce kowace ya danganta da wacce kai kake siya kake amfani da ita idan ka goge fuskan mutum da kilinza zaka samu a ah, a hankacin shi ma dai sababi ne ka goge mutum fuska ka bar shi in ya dan huce wannan dan gumin sai ka samu wata fauda ce light ce sai ka dan samu da wannan dan tsintsiyar da ake dan shashare fuska to da shine ba sai an sa soso ba shi namiji tunda mata ne zai ga ana dangolan su sannan ana samu don ka dan samu tsintsiyar nan ka dan shashafe za ga namiji yayi kamar dai irin ya fito daga wanka a lokacin babu maiko shi maikon kawai ake cire masa sai ya dan tattaje gemun sami mai gemu ne a dan tattaje kai da ba sai kiga mutum yayi kyau ne ya sa kalli. kana mata ina wa mata to ai abin da yasa kuma nake wa matan aiki na ne eh. kuma abin da yasa ba wai iya wannan shafa hudun ne kwalliyan ba mm. akwai irin abubuwan da za a ci za a ga mace a fim ni saboda dama na fim nake mm. za a ga mace a ce an watsa mata ruwan zafi a fuska ko kishiya ko eh. wani abu to wannan konewar da fuska da ta yi mm. ko kuma ta samu wata cuta ba sai da hoda ba akwai materials din wannan kayan aikin da ake amfani da su jini jinin ma nake hada da kaina ba ni han mutum su gudun man ana so a yi na makeup a ce mm. wannan mutum ne mm. a gan shi ya riɓe kayan cikin sa menene duk irin wannan ayyukan ka koya a wani waje ne wallahi wannan koyi research ne da kuma yau da gobe zan rinka dube-dube na wanda suka bi irin tura haka za ka yi kalli tutorials na makeup hmm. to a irin yawan kallace kallacen nan dan sai kaga wanda ya fi kai ma sai ka gyara naka hmm. in na kalli nasu sai na ga oke to yanzu wannan abun da suka hada misali jini ne su nasu akwai blood makeup da ake hmm. amfani da shi irin nasu a jikinsa akwai hoton zambi to ni kuma sai na ga me zai ana misali tunda jini ne ni ban siyo wancan nasu mai tsada ba a da kenan farko farko in na samu zobo na jika shi zai mun kama da jini to in na bar shi daɗe in na dafa shi dan sa suga ko da mutum an ce ya fasa baki an zuba mai ko da ya haɗe kin ga da eh, <laughs> zaki to irin wannan dabaru dabarun to yanzu da ka kware ya kake yi eh to yanzu har yanzu ai aikin iri iri ne akwai babban aikin da za a zo a gaya ma wanda idan kai caji mm. ka faɗi abin da za a baka in har an baka wannan kuɗin to zaka ka dama sun gaya ma na karɓi script mm. farko kenan sai na karanta na ga abubuwan da zan yi ina karanta script din duk inda naga wani aiki mai wahala na wanda ya shafi bangaren aiki na zan tsaya a gurin in fahimci abin da kyau sai in rubuta kayan materials din aikin nan da zan yi in na gama gaba ɗaya har karshe sai na zo na dudduba kuɗaɗen kayan abin hmm. don ga suna in ka duba eh ne in na gaya musu ga abin da za a bani har sallama ta idan sun ga su iya sun bani to zan siyo musu asalin irin wanda tura ma suke amfani da shi hmm. idan ba za su iya ba sun faɗi kuɗi ƙasa sai yanzu na harada irin na na wanda dai in jini ne sai na haɗa zobo in ciwo ne akwai scar wax wani hmm. abu ne da shi ma ake tabo da shi to idan ba su da shi zan zo in haɗa nawa irin na auduga na waye ne musu kin ga an sauko ƙasa tun da su ba su da farashi na za su biya wancan to ne da yanayin abubuwa ka cika burinka a sana'a eh to gaskiya alhamdulillah ni dai a bangaren sana'a ta makeup na gode Allah na cika buri na amma har yanzu ban kai inda nake so na karasa ba gaskiya ina so yanzu yadda na fara aikin nan na fara tun daga farko a da ana yi ina gani hmm. ana yi ina gani mm. ina sha'awar ina makin yaushe za a fara kira na mm. na zo ne na kaina tun ina rike jaka kenan ina bin mai gida na to har na zo aka fara jaraba na fara yi aka zo aka fara bani dan kuɗin da zan dan ji daɗi dan su yan wadoji da yan wasu abubuwa na fara tafi tafi tafi tafi har ta kai yanzu in za a ɗauko script duk girman sa masana Kano za a ce a samu Nasir Makeup mm. zai iya wannan abun ba a tantamo ko jin cewa ba zan ma iya ba to amma aka ina so Allah isa a haka makeup din nan isa na fita har kasar waje in ji na rinka yi buri na kenan ko da ban kai kasar waje bai kasance di ina barin irin kasashen mun Najeriya misali irin gasu nan dai an dai sani ba sai na ce irin kasashe kaza ba Amin amin. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.